يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai dambe albarka masjid abi huraira a wannan unguwa ta ɗan fulani a garin biyu gargashin masjidu salafiya mai lamba ta uku insha Allah ci gaba da karatu mu a wannan littafi na nihayatul alam nihayatul alam karshen duniya na doktor muhammad bin abdurrahman al-arifi muna daren talata daren 27 ga watar januwari shekara ta 2015 miladiya daren bakwai ga watan rabi'ul thani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1436 mun karatu tuka biyar yau shine karatunmu na shida karshen karatunmu na biyar mun tsaya a shafi na 63 alamar tashin alkiyama na goma sha shida wanda yake bayani akan yawan kashe-kashe to yau za mu tashi shafi na sittin da hudu alamar tashin na sha bakwai karatunmu na sha shida malam ya amana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da ya wakana kuma yana kan wakana tauyewar amana tawayar amana amana ya zama matsala wa raf'iha ko wa raf'uha diya'ul amana wa raf'uha da ɗauki amanar min alqulubi daga zukata sai malai ya bude wannan gabar da cewa inna waz'ar rajulil munasib fil makanil munasib inna waz'ar rajul lalle sanya mutum aza mutum al munasib wanda ya dace fil makanil munasib a matsayi ko wuri da ya dace kaga abu biyu ake so mutumin da ya dace a inda ya dace yanzu idan ka ɗauki wanda abu daban ya karanta ka ba sa wani abu daban kuma da abin da ya karanta ka ba ya adalci ba ko lalle sanya mutumin da ya dace a inda ya dace huwa imadu baqa'il umma shine garkuwa ko kashin baya na ingantu na wanzuwar al'umma wa salahul bilad da gyaran gari wal iba da gyaran bayi wa nahdatul habara kuma ne tushen ci gaba al hadara shine development ci gaba ma'ana sanya wanda ya dace a inda ya dace shine hanyar samun ci gaba idan ka ce wa likita ya zama lauya aika ka shi da aiki kake tun da kai lauya ne yi masa tiyata ka shi ma duk matsala ne saboda haka sanya wanda ya dace a inda ya dace shine ci gaba wannan shine sai ce yace za ba a amana idan amana ta samu tawaya in batil mawazin suke da sai juya wa fasadar irin nasu tafiyar da mutane ci gaba mutane tafiyar da mutane sai ya lalace Wata walla ma'alin al'umur za su jibinci gudanar da al'amurra ghairul aql